ana samun dabinon ajuwa ga wanda ake musamman ko sihiri ko tsafi in a samu wato ainihin dabinon ajuwa a samu ruwan zanzo ruwan zamzam original in a ci dabinon ajuwa guda tara kan a ci abinci sai a sha ruwan zamzam a haka wa tsawon kwana ta alfaman zalasassan mai ta jifa sihiri tsafi to ka gama da shi insha Allahu komai bala'in